dinga rawa ta kamar da ta fada wata an tabi da biyu ai ne Allah tabi da bi. kada kasar ta dinga rawa shi yasa duk kasar da babu duwatsu ana yawan girgizar kasa a wajen za ka duwatsun su suke tsaure da kasa su suka rike ta domin ba ka ba za ta dinga za ta dinga rawa wanda duk halitta ne na ubangiji ta da sannan ya tsirar da tsirrai wanda suke tsirar da nau'o'i na iri wato wanda yake abin kayatarwa mu mai wanda ya ganci zai goge ka tsirrai kala kala masara gero dawa maiwa wake shinkafa ta sunan duk wanda ga 'ya'yan itatuwa kuma kala kala bishiyoyinsu duka a bayan ƙasa Allah ta'ala yake tsirar da su don ya nuna maka ikon cewa shi mahalicci ne kuma shi goni ne a wajen halittarsa ran nan akwai waɗanda da damuna suke yi wasu kuma sai da rani suke yi duk iko ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to don ka sammai ka kasai zai ƙara maka sanin girman ubangiji ta'ala sannan za ka gane Allah mai hikima ne yana yin abunsa yadda ya dace kuma a yadda ya ga dama domin saman nan ba wasu gufanni da suka so ka ba haka kawai a sadar samaniya saman take lilo kuma a haka take tuntunin a yadda take haka take wata kauce daga inda take ba sannan ba ta taɓa faɗuwa ƙasa da ta halakar da mutanen duniya sannan ƙasa tana saman ruwa ne akwai ruwa a ƙarƙashin ƙasa bayan ta wuce ƙasai guda bakwai babu abin da ya rike ka sai ikon ubangiji wata ala, amma ba ta taɓa kurmawa ba ba ta cewa ƙasa ta kurme a wani wuri ba idan Allah ya so ya azabtar da bawansa ko bayinsa yana iya kurwar musu da ƙasa kamar yadda ƙaro na ƙasa ta kurwe da shi da shi da dukiyarsa gaba ɗaya wurin ya zama kogi sai ruwa kawai wannan iko ne na ubangiji su subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi ne da suke nuna girman Allah da kade ta kansa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu akwai alama da yake nuna Allah ta'ala shi ka zakarun domin kuwa azantu don ku zama masu wazantuwa kowane abu Allah ta lalace shi abu biyu ne da shi da kishiyarsa ya halittu sama sai halitti ƙasa sama tana sama da kai ƙasa kuma tana tana ƙasa da kai ya halittu rana ya halittu wata rana da rana ya fito lokacin yini da dare kuma wato ainihin wata ya fito sannan ya halittu yini da dare duka ga dare lokacinsa daban yini kuma lokacinsa daban in wanda ya zo ya tafi wannan ya sake zuwa duka ayoyi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Allah ya ne shi dare da yini wanda suke mai juna ga wanda yake bukatan wa'azantuwa to wannan wa'azi ne wanda yake son ya gode wa Allah subhanahu wataala wannan lokaci ne na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli dini ka kalli dare Allah ta'ala ne ya maka su ba don kawai ba sai domin ka yi amfani da su ka gode masa ka gano cewa shi ka ce ne ya cancanta ta abauta masa sannan Allah ya halicci kozuna ya halicci sarari sai zama nan sarari ne inda babu ruwa inda muke rayuwa ke na muke gina gidajenmu muke gina shagunanmu muke samu mun noma don mu samu abinci to sannan ga wani wuri kuma kogi ne ruwa da kawai ba mai rayuwa a cikin sai namu ruwa sai dai mukan iya ɗauko kayayyakin mu a jirgin ruwa mu fita saman kogi mu kawo kayayyakin mu inda muke so ko mu hau mu je inda muke so amma dai dabbobin ruwan da suke rayuwa a cikin ruwa to sannan kuma ruwan fa ya fi sararin yawa da za a tambaye ka ayyuhuma akthar alma'u am al ruwa ne ya fi yawa ko kuma ƙasa inda take bushe to kai tsaye fara ka ce ruwa ya fi yawa domin su ƙananan koguna ana iya ganin iyakar su irin su kogin majiya shi ne albaharul ahmar irin su abunan kogin libya albaharul abiyar wanda ko ne bangaren sa a masar wato kogi albaharul abiyar al-mutawassit kogi ne wanda shi ba kamar wanda tana tsarin samaniya idan ka tafi idan kana tafiya a cikinsa kana ainihin cikin jirgin sama daga ka wuce jimare kana ta tafiya jimare a ƙasanka in ka kasalli ƙasa ta windo in dai jirgi ya yi sama sosai zai tafi wata ƙasa to sai ka dinga ganin kamar sama kake kallo a lokacin da kake ƙasa jimare kawai ka jamuwa ba ka abu gidajen mutane sai don an zo sauka ne za ka rabo yan gidajen mutane ƙanana motoci kamar kwaki haka za ka dinga hango su suna tafiya in an yi ƙasa ƙasa duk wannan iko ne na ubangiji subhanahu wa wannan sararin samaniya ko da ba wani sai ya kacin sa sai Allah halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka nan Allah ta'ala yake hadisa to kasan ma kace zaka koyi sau za ka yi koyi sau wasu dazu suka baka yi ka shiga ba wasu dazu suka namu mu namun daji da in ka shiga ba shike nan kwanan ka kare dabbobi sun samu abinci kuma ga hadisin Allah farjin a ciki duka wannan ayoyi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitti haske ya halitti duhu kaga kana biyu ke haske ka kalli inda kake da abin da kake son kai a wajen kamar yi ke duhu kuma da daidai inda babu fitila ba za ka ga komai ba sai duhu za ka to kowanne kuma dan adam yana buƙatar yana bukatar haske don ya yawata da jini abincinsa yana bukatar duhu kuma sai ya kwanta ya hutu ya huta da za a ce duhu ne gaba ɗaya da ake hukunci haka yadda za ka yi haske ne gaba ɗaya da ake shiga ba za ka yi bacci mai kyau yadda yadda kake so ba ina ma idan kai samu wani matsala Allah ta ala ke wannan shi ya halitti rayuwa ya halitti mutuwa wanda zai halaka da zai halaka mauta wal hayata so da ka in ka ga rayayye Allah ne ya masa rayuwa ya halitti rayuwa in ka gani ya su Allah ne ya halitti mutuwa ya mutu kaga kowane abu kala biyu kenan akwai imani akwai kafirci don Allah ne yake a su akwai jin daɗi akwai wahala kaga kishiyan wahala kishiyan jin daɗi ne duk iko ne na ubangiji ta'ala akwai aljanna akwai wuta akwai namiji akwai mace kowane abu ne Allah ta ala ya cike shi biyu biyu wannan ba irin wannan bane wannan ya sha bamban da wannan ba don kai wajen mu gane cewa Allah ta'ala shi kadai ne shi ne shi kadai ba shi da abokin tare amma kowane abu ka dauka za ka samu guda biyu ne amma Allah ta'ala shi ne wanda yake wato ainihin shi kadai shi yasa ake la'allakum tazakkarun domin kuwa a zanta ku gane cewa ubangiji ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya kuma shi ne shi kadai ɗin sauran hadisi kuma su biyu ne akwai wannan akwai wannan sai Allah ta'ala ce وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Ubangiji ta lace fafin roƙi Allah, ku yi gudu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. mana ku gudu zuwa ga da'ar Allah zuwa ga masa biyayya da bari saba masa shine ma'anan fafiru ila Allah ku yi maza maza ku koma zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin manzon sama yace yarda Allah ta yace manzon sama yarda wa al'umma shine gargadi ne mai mabayyanin gargadi ga mutane wato yana mana kashedi da wasu ayyuka kar mu yi su don kar mu je mu shiga wutar jahannama ina umurtan mu da wasu ayyuka domin mu samu tsira gobe kiyama mu shiga aljanna saboda haka abin da ya zama wajibi shine mu koma zuwa ga Allah duk halin da kake ciki baka da inda zaka koma ta wajen ubangiji ta kamar yadda zuwa hadisi hadisin la majda'a wa la manja bika illa babu wata mafaka babu wata matsirata daga gare ka sai zuwa gare ka daga azabar ka sai zuwa gare ka to zaka duk inda zaka je dai sai dai ka koma zuwa ga Allah ta'ala idan kana so neman tsira in tsira kake so amma duk wanda ka koma wajen ba zai iya maka wa sai ubangiji subhanahu wataala shi ma na wannan ayan fafiru ila Allah ba na nufin ka ruga da abuce ka tafi wajen Allah ta'ala ba ina zaka je to ba ka iya ba amma in ka koma zuwa ga da'ar Allah da ibadan Allah to ka koma zuwa ga Allah wannan kuma ko a hausa ma haka ake cewa idan mutum da ba mutumin kirki ba ne sai ya dawo ya zama mutumin kirki sai a ce wani ya koma ga Allah wani ya koma ga Allah mana ya bar shirme ya bar da ya bar sabon Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata ba kamar yadda wani shayi yake fassara ayat da cewa a koma zuwa ga tarika ba ku fakiru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah sai aka rasa ina za a je ina za a je cikin sai aka tafi zuwa tarika to idan haka ne su ma shi wace tarika yayi ko abubakar da umar da usman wanne suka yi ba kuma malamin tafsiri da ya fassara ayan a haka dukkanin malamin tafsiri sun fassara ta da komawa zuwa ga Allah da yi masa da'a da yi masa ibada da bari saba masa subhanahu wa ta'ala wannan shine abun da manzon Allah ta so da shi da sabansa da tabi'ai da tabi'i tabi'i da sauran magabata da lokacin ba a haifi tarika ba so da haka ubangiji ta ana yana kiran mutane da zuwa ga yi masa da'a da bar saba masa sai Allah ta'ala yake wala taj'alu ma Allahi ilahan akhar kada ku sanya ilahan wani abun bauta akhara daban ma Allahi tare da Allah wato kar ku yi wa Allah shirka inni lakum minhu nadhirun mubin ni ne gargadi ne mai mabayanin gargadi a gare ku wato daga ubangiji daga ainihin shirka to da haka kada ku yi wa Allah shi ku haɗa Allah tare da wani audin bauta ina yi muku gargadi akan wannan wato shi shirkan babu wani laifi ne a duniya da ya kai shirka goma saboda shi in kana yin sa in ne ka mutu kana yi to kawai wuta za ka shiga kuma har abu da ba za ka fita daga wuta ba saboda Allah baya ka shirka sannan duk mai shirka ba kuma masa wutar jahannama ne sannan shirka kuma zakin Allah ce subhanahu wataala kamar yadda zuwa hadisi kudushi ubangiji ta ala ce dan adam yana zaki na yana karyata ni amma ina shi ci ina shi sha yace amma zaki na da yake da yake cewa mu biyu ne ina da abokin tarayya akwai wani abun bautan da Allah amma karya ta yin da yake da yake ba za a tashe shi ba bayan ya so da haka babu laifin da ya fi shirka kuma da fi shirkan nan da aka aiko manzoni aka saukar da littattafai har aka yi yaƙi tsakanin manzoni da mabiyan tsakanin annaba da mabiyan akan cewa su daina shirka duk wanda yake wa Allah subhanahu wataala shirka to ba zai samu rabo a lahira ba ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul furqan a yadda yake yana siffanta ibadur rahman ba to bayan Allah subhanahu wataala yake wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yarda akama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا rahima Allah ta'ala ce bayan Allah na gari su ne wanda ba sa bota wani tare da Allah ba sa hada ba sa yi shirka Allah shi kaɗai suke bota. ba wani mala'ika da suka rike abin bota ba Allah ba wani annabi da suka rike abin bota ba Allah babu wani shehi ko wani wali da suka rike ko wani kunki ko wani kabari ba Allah Allah shi kaɗai suke bota. ba amma suna yi wa manzon Allah ta sama biyayya don yana tsora su akan hanyar da za a bauta wa Allah suna yi wa malamai biyayya wanda suke tsora su akan hanyar da za a bauta wa Allah amma ba malamin ake bauta ba kuma ba annabawan ake bauta ba ko da ka laifin da yake kowanne girma shine shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bayan Allah na gari ba sa yin shirka ba sa kisan kai ba sa yin zina Allah ta ce duk wanda yi wannan zai haɗu da babban laifi ranar kiyama da aka shi a wutar jahannam kuma zai dawwama a ciki sai dai idan ya tuba in ya tuba kuma Allah zai karbi tubansa ya canja masa munanan ayyukansa su zama kyawawa Allah ta'ala mai gafara ne mai ko da haka shirka yakan dawwamar da mutum a wutar jihar nama. amma idan ya tuba ubangiji subhanahu ta'ala yana karɓar tubansa sai Allah ta'ala ya ce wa a ma atallazina كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون ubangiji ta lace ka zalika haka nan fa yadda mutanenka suke yi maka sharri suke ce maka mai tafin kai suke ce maka boka suke ce maka makaryaci suke ce maka mawaƙi, to haka nan ma a tallabi da min qabli min rasuli ma a ta min rasuli babu wani manzo da ya zo wa allafi da min qablihim wanda suke kafin nan mutanen illa qalu fa sun ce sahirun matsafi ne au majnun ko bi sai kai abin da sai ga annabawa kenan tun daga annabi ne kafin wannan duka ya ya da wannan daraja ne a wajen annabawa ba ai ya dace ya ɗaukaka a wajen annabawa to haka nan ɗan adam musulmi in masifa ta same shi to shi ma ɗaukaka ne kar ya tsaka hankalinsa kar ya damu Allah yana so ya ji kan sa ne mai da lamarinsa ya zuwa ga Allah ta'ala sai sa mu sai ga hadi na bala'i ko na musifa ba a aibanta shi ba ga ba ga ne Allah ya shirya ka ba ka ɗauka cewa wai Allah ba a tausaye sai sa tura masa talauci mai tsanani ko wani rashin lafiya ko wani imuwa a rayuwa ko wani abu a'a idan kai haka in ba sa ba kai ma sai Allah ya rabe ka domin ya zo a hadisi la tuhi shama ta li aqiqa wa yu'afiyahu Allah wa yabtalika kar ka bayyana da dariyan gayya ga dan uwanka sai Allah ta'ala ya ba shi lafiya ka zo ya rabe ka ni na sani akwai mutumin da paralyze ya kama shi irin bakin kirkar ka nan zangar ka ce rago ya wuna ta zuwa to irin abokanin wasan nan da ya zan gobe da ɗan gawo sai zo jin ta masa dariya irin bakin sa ya karfafe shi ya wuce ta zuwa ya jin da masa dariya ya jin da masa dariya shi ke ya zama masa dariya ya more ana ta masa dariya ya da wani haɗi haka abin sosai ne irin wannan amma saboda wasan da suke tani ne shi sa ke ta masa dariya kawai wace gari shi ba kawai sai bakin sa ya karkace sai ya wuce sai yawo yana zuba tun da kwashe shi aka yi wani kawai iri masu gobe na tukuna aka dinga fama daga baya dawo daidai tun da daren ya daidai wa wannan mutumin wasa wannan wasan dan bugu da ta kawo ta kare a wannan lokacin karka yadda ba za iya samu mutum a kan zo su duka su karka yadda masifa ta samu wani mutum kai kuma ka zo kana masa dariya yana gani kamar Allah ba a son sani ina abinda manzana ta so ya ce idan masifa ta samu wani sai ka ce da zai afani mimma salata bihi wa faddalani tafini mimma salata tafsira a sirrance baya ji sai ka ce na gode wa Allah da ya kutar da ni daga abin da ya tarrabe ka da shi kuma ya fifita ni daga akan dewa daga cikin hadisosa amma na ma zai ji ba a zuciyarka za ka faɗi haka to sai Allah ya kare ka daga wannan mutum amma ka fito da kamar sa dariya ko na fito sai Allah ya jarrabe ka wanda aka ce sa in masifa ta samu to sai dai a tausaya masa amma ba a zo na cewa ah, a ga shi sai ya shiga kaza ya kaza to in ba sa kai ba mun zai fato ka. kuma zai wa shi Allah ya jarabe shi don ya daga darajar sa ne sai kuma Allah ya jarabe ka sai abu ya zai maka masiba da bala'i wa kullin ladhi bi tuwfi dahi ayyarana hal ana daddaru illa man lahu أما ترى البحر يعدو فوقه جيق وتفتحه بأقصى قعره الدرر وفي السماء نجوم لا إداد لها وليس يكشف إلا الشمس والقمر ita ka ga wanda yake aibata mu da masifu da suke samu a duniya ayin gada kana samun matsala tana da matsayi matsayi kake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita ba ganin kogi naman kogi naman ruwa sai yayi mushi ne yake tafiya a kasa yake yi ruwa sama amma inda su yana ƙasa ne ruwa na danne shi amma yana zama mushi sai bambo ruwa sama shi yake danne ruwa kaga kenan da ya samu matsala sannan ya taso sama to haka dan adam sai ya samu matsala sai Allah ya ɗaukaka shi yace to baka ganin kuma akwai taurari da yawa a sama amma ba tauraron da ake kamawa sai rana da wata sai a an kama rana ko an kama wata a yi ta addu'a rana ta samu matsala wata ya samu matsala amma sauran da taurari su ba a kama su ba sa samun damuwa ko maza to matsayin su ne wa'annan manyan da kai sai sa suka samu wannan za ka ce kaza'ilul milani ala ka kaza'ilul milani sarkoki na kyauta suna bisa ka su jaraba. wato fito fito na kyauta da Allah yake mutum da baiwa da Allah yake mutum to sai a ta kadar jarrabawa to sai Allah ya jarrabe shi sannan sai ba shi wato ainihin wannan baiwa ko wannan kyauta ce saboda haka ubangiji ta Allah yana ba manzon Allah ta zama hakuri a nan yana cewa yayi hakuri haka nan su ma sauran annabawa suka yi ta fama suna ta fama da irin waɗannan matsaloli daga wajen mutanen su kai ka ce wasiki su ce wa juna Allah ta yaje ce a tawasau bi istifhami ne ta'akki wato mamaki abun mamaki yadda ka san wasiki su ce wa juna kuma alhalin ba wasiki bane girman kai ne da tsagawa zuciyarsu ta zama iri ɗaya ne sai bakin nasu shi ma ya zama wato ainihin iri daya girman kai ne dauke su suka yi wannan sai Allah ta lafe fasa wannan abu فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وبنجد تعالى فتولى عنهم فكوزة كبرت يا رسول الله karka da mu kuma an tabi maduwa sai ba a zargi ba ta riga ka isar da safon da Allah ta'ala ya dora maka ka isar ka isar da manzanci in ba su yadda ba ba su karba ba sun gaya maka bukatun manzanni Allah ta yi tage ka ba saboda wa ma'alar rasulu illa balagul abin da yake kan manzon shine ya isar da wannan sako ya isar da sakon isarwa mabayyani to ka isar da sakon ya rasu da sallallahu alaihi wasallam yanzu babu wani mai zargin ka ba isar da manzonci Ta sauke amanan da Allah ya dora maka ka iya kokarin ka wajen nasihu wajen nasiha da shiryar da mutane da kuma dama shine abin da aka dora maka kamar da Allah ta faɗa cikin suratul rad yace fa inna ma alaikal balagu alaina nisa abin da yake akan ka kawai shine isar da sakon amma hisabi kuma mu ne za mu yi wani ya amsa wani bai amsa ba wannan abu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ga Allah ta'ala ya yi tararraki manzara wurare daban-daban wala Allah ka baki nafsaka ala asani in lam yu'minu bi hadha hadith wato kar ka halakar da kanka don musu imani kar ka daga hankalinka kai isarwa ne na gaba ka isar da sakon ba magana ta kare duk abin da suka ga dama su amma da zai cutar da kai ba to za an tabi kai ba abun wato ainihin zargi ba babu mai zargin kuma an tabi shi yasa malami idan ya yi wa'azi ya isar da sako na ubangiji su ba hana wata ala? da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya fa ya riga sokewa da yin kafa ya sokewa da yin Zaidu da Amr da Bakar da Khalid sun karfa su yi aiki da shi ko ba su yi aiki da shi ba da ba zai tambaye shi ba amma ina bai isar da sakon ba Allah zai tambaye shi ya kai muka baka ilimi baka karantar ba da aka yi baka isar da saƙon daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala abin saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a tambaye shi a matsayin ya ɓoye ilimi man katama yau ujjima yawmal qiyamati bil hijabi min nar za su ce wanda ya ɓoye ilimi za a masa jinnabi na wutar ranar yawa. to in ka ɓoye Allah zai kama kama ka bayyana kuma dan wani bai yi ta ba ko bai karɓa ba ubangiji ta'ala bai zai kama ka da wannan ba ka bayyana abin da aka ce ka bayyana tsafta abin masu umar ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi da kawo da kai gabarin wawaye wani jahilai masu zaki ka kuma babu wani wanda zai yi da'awa irin ta annabawa bai samu masu zaki ka babu shi sai aka zafi annabawa ma ban da shi amma dai kowa zai yaba abin ka kowa zai yaba ba mai kushewa to ai ba ba dai da kike yi kana mutane abin da su yi so ne ba gyara take yi kowa kawai sai ka duba mai masa daɗi sai ka masa wanda ya masa daɗi sai masa in ne gaskiya za ka faɗa to za ta faɗo kan wanda baya son gaskiya to shi kuma ba zai gida da kai ba za ki tsare to da haka malamai su tashi su yi wa'azi su magada annaba ne a su zama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwasifu dinar wala dirhaman وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بنفس ما فيه Annabawa لم يكن da قال أنما sun وسجادة da وسجادة ne. duk wanda ya samu ilimi ya samu babban rabo gado na annaba to annaba da aka ba su ilimi ne suka yi sun isar da sakon sun yi wa'azi sun isar da abin da Allah ta'ala ya umurci ya umurce su su isar da shi to malamai kuma dole su isar da wannan sakon saboda ya zo a nufi ulama ummatin da yi ibn isra'il malamai kuma ta kaman annaba bin isra'il a lokacin Isra'il isra'ila idan an yi manzo sai manzon ya rasu kamar annabi musa Tafiya ta a tada wasu annabawa wanda ba manzanni ba sai su gaskata addinin annabi da zo kafin su ne su ne su ne anbiya ubani isra'ila manzo sai ya ce kana banu isra'ila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun bu'ita wa kullama ba'atha biyan a. wato su banu isra'ila annabawa ne su ne shugaban su ne annabawan su ne shugabanni idan wannan annabi ya rasu sai Allah ta'ala ya tada wani annabi da in wannan annabi ya rasu sai Allah ya tada wani annabi da wani shikenan to sai ya zama daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu fi annabi ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiy shikenan manzon Allah ke shiga makin annabawa to tun da ke shiga makin annabawa babu wani annabi da za a tayar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba ya wuce annabta ba to da yanzu ana ta aiko mana annabawa wani annabi ya gama zamani sai ta fito wani annabi ya zo kaga shi ko annabi da ya zo dole kowa da kowa ya bishi domin yana isar da sakon annabi da ya zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zama babu annabi da za a aiko su a su isar da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su ne annabawa abin da su ne malamai akwai magadan annabawa to idan malamai ba su isar ba kenan sakon ba babu shi kenan wasu ba za su samu sakon ba to shi yasa isar ya zama wajibi Allah ta dace wa takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole ne kila a cikin ku a samu wasu jama'a masu kira zuwa ga addini Allah masu muri da kyakkyawan aiki masu hana muna na ayyuka idan aka rasa wannan a cikin al'umma al'umma ta lalace ba addini take yi wajibi ne ba sai kowa da kowa ba amma a ciki dai dole a samu malamai masu tsayuwa masu karantar da wato ainihin addini wannan shine aikin annabawa kuma shine aikin malamai magada annabawa sai dai malamai su ji tsoron Allah ya zama abinda annabawan suka gadar shi suke karantarwa Allah ya ce manzo Allah ta kuma kira ne zuwa ga Allah kanka tare jama'a ka zo kana kira zuwa ga kanka kana faɗan falalan kanka kana faɗan matsayinsa kana alfahari kana da cewa kai wani ne ko kuma kana yi wa masu sauraro abin da zai musu daɗi ya bulke su shi nan ka zama na? ko kana yi don ka samu wani abin duniya da wannan baka dauko hanyar annabawa annaba dukkanin su suna wa'azi ne ba sa ku neman komai kowa. wa ma asalukum alayhi min ajli in ajriya in da Allah cewa suke kawai mu ba ma neman ku ba mu ba aure lada aure Allah muke neman lada wajen ubangiji subhanahu wataala kamar da zo ma ya yalwata wa malamin su hanyar neman kudin su ko Allah su samu wata sana'a su ya zama suna da sana'a hanyar neman abincin su amma ba ka zo ka ci da addini ba ka ce wata hanyar addini ta na za ka ci abinci ba in Allah ka maka ba haramun gani in aka ba amma dai kana da sana'ar da ka zurgara da ita na tafiyan gidanka na jinyan iyalinka na suturanka da za ka sa wannan nan ne fa'ida za ka iya faɗan gaskiya Lawar za ta zama iri ta annabawa amma a wajen mutane kake tsammani dama to abin da suke so shi za ka mutu ba za ka iya faɗan gaskiya yadda ya kamata ba to da haka ubangiji ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ya daga hankalinsa ba za a zarge shi wasu da ya isar da sakon da aka ce ya isar ya sauke amanan da Allah ta'ala ya tura masa ya iya kokarin sa wajen shirya da al'umma da musu fiha sai Allah ta'ala ce wa zakir kai wa'azi fa inna zikira tanfa'u mu'minin hakika wa'azi yana amfana mu'mini da aka ce rubu da wa'ancan wa'anda ba sa sauraron sa da suke masa sharri ba ana nufin fa wa'azi ta kare ba wa'azi kan har abar duniya ya ka ce fa zace kai wa'azi ma'ana ka ci gaba da yin wa'azi fa inna zikira tanfa'u mu'minin wa'azi yana amfana mu'minai idan su wa'ancan ba su amfana da wa'azi ba to kuma wa'azi yana yin ta tafi shi za ba za ka dina mata in wani bai karfa ba wani zai karfa in wani bai gamsu ba wani zai gamsu kuma ka karka daina wa'azi tsawon rayuwarka don akwai zukata masu zuwa da wa'azi sai ka zo ka samu mutum dubu a gabanka ana wa'azi ina samu ɗari tara wannan su wa'azin ke gamsar da su ba amma mutum ɗari sun ba. kai ko mutum ɗaya ne ya gamsu kafiri ba domin manzara kuma da ya tura sai dina alimin zuwa ga yaman akan ya je ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga addinin Allah sai ce masa la'ani ya ji Allah ku fi ka rajulan wahidan khairu laka min umrina Allah ya shirya da mutum sai da sababin ka ya fi a baka jajayen rakuma ya fi a baka kamar yanzu a ce ya fi a baka garkin jiragen sama mutum sai ya shiru to yana idan mutum ko wasu ka ko mutum ɗari yanzu a irin zamanin da Allah ya kawo mu na social media da gidajen rediyo da talabijin za ka yi wa'azi mutum biyar a gabanka amma mutum biyar ce suna iya sauraron da kana iya zuwa studio ma ka yi wa'azi daga kai sai masu sauka. amma an watsa ki ba ka san iya mutane da za su saurare shi za ka yi wa'azi a nan Najeriya wani yana Amerika yana sauraro wani yana Ingila wani yana China wani yana Saudiya kamar yadda na gaban ka sai sauraro shi ma yana sauraro saboda haka baka san iya inda wa'azin zai je ba to kai tsakaninka da Allah kar ka rutsu da ainihin jama'a masu amfana waɗanda ba su san ka ba masu to da suka san kaiwa to ka zakir yi wa'azi ka inna zikira ta qulu wa'azi tana amfana mu ne fa zakir inna fati zikra wannan shine ga'ida. to idan kokarin mai wa'azi shine wa'azin sai ratsa zukatan mutane domin in bai ratsa zuciya ba ba zai amfani ba to ya zan yi wa'azi na ya ratsa zukatan mutane shine na yi shi tsakani da Allah sannan kuma in dinga kafa dalili da alkur'ani da hadisan manzala su ya zama ba ni na kan mutu ba ba ra'ayi na zan gaya mutu ba abinda Allah ya ce manzala ta ya faɗa shi zan faɗa shi ne yake kai a ka zo kai awa ɗaya kana karatu amma maganar ta Allah ne da manzon Allah ke yi ba ba naka bane to kaga mutane sai su ba amma ka zo kai awa ɗaya kana hira kana faɗan son ranka kana faɗan ra'ayinka kana bayanin kanka to ta zai da zukatan mutane zai da zukatan mutane don sakon ka kake isarwa ba sakon Allah amma Allah shi ne yake sa wa'azi yake tasiri a zukatan mutane to ka isar da sabon Allah subhanahu wataala ta gani sai ka ga wa'azi yana amfani kuma in bai amfani wani ba zai amfani wani kuma wani duk yadda kai wa'azi da zai amfani shi ba har kafa duniya ko shi ma har ya bar duniya da duk fasaha ka da ka ba ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yanda har suka bar duniya ba su amsa da awasa ba akwai wanda in kana masa wa'azi gara ma sai wa mace ma ka san cewa shi wannan ba zai iya amsa maka ba yana jin ka ne kawai amma ba zai ba wai yana sauraron ka sauraro na fahimta ba shi ne yake cewa laqad asma'ata launa ne ta hayyan walakin la hayata liman tunada ولو نارا نفخت به أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد يتي إن رأيي كتي كرا أي لا تجي نبي أمطاوة أما كان كرا متتيني متتيني أمطاوة da za ka kura wani ki zai iya tare maka da wuta amma toka kake kurawa toka ko za ka shekara dubu kana kura ta wuta ba za ta tashi ba shi ne ke tada wuta to haka nan wa'azin ka koya za ka yi akwai wanda zai amfana akwai wanda bai zai da zai amfana ba amma ko mutum da ya amfana kai ka ciri ba Allah ya sa mu dace sai ubangiji ta lafi وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Ubangiji ta lace wa ma khalaqtul jinna wal ayar masu wa'azi ko duk wanda zai dan fara wa'azi farko farko to za ka riga wannan ayi yake yake fara kuma ma kalatu jin wa sai illa ta abu lokacin muna matasa in ka zo za ka yi wa'azi da ka ji ayar nan kawai sai mutum ko ta kawo mun san tun ba su fi zai yi saboda kowa ma yana iya wa'azi dai ka ko ka fara da wani afil inda bai sada da ke kusuri da shi ake wa'azi ma bai farko farko wa'azi mutu amma aya ce da take isar da babban sako yawan faɗa ne yawan wazi da ita ne har ya zama ma in an ja ta ma za a fassara ma kawai sai hankalin kai tafi wani wuri ma dai a kawai fassara dai a yi gaba kawai saboda ka saba ce kawai Allah ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna ban halicci aljani ba shi sun jinsi mai aljani wal insa da mutum da mutane illa li ya'budun sai don su bauta min. wato hikimar da ta sa Allah ta'ala ya abin da dalilin da ya sa Allah ya halicci mutane da hikimar da illar shine don su bauta masa kawai su fi masa bauta ba don su zo su rayu ba a'a don su rayu su yi imana. su bauta Allah subhanahu wataala to da ke da wani sai to ai akwai neman abinci akwai neman arziki dole ne mu shagala da neman kuɗi da kasuwanci da kiwo da noma da sana'a da aiki sai Allah ya ce ma uridu minhum rizqi ni ba na neman wani arziki daga wurin su na sai su tara arziki ba arziki na riga na lamun wa ma uridu an yuti'imun ko ba ina neman su ciyar da ni ba ba na bukatan abinci a wurin su inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai azirtawa zul quwwati ma'abotin karfi almatin mai zanin karfi wato Allah mai iko ne akan komai kuma shine mai shine mai azirtawa ma to sai zai nemi wani abu a wajen sana'a kenan Allah ba ya halitte ka don ka zo ka nemi duniya ba ne ya halitte ka ne domin wato ka zo ka bauta masa amma za ka nemi abin duniya saboda ka samu nutsuwa a wajen bautan don in kana jin yunwa da ibada ba za ka samu nutsuwa ba. in kana da wata bukata ta lalura ba ka samu kai ba na ma kana cikin damuwa to sai ka nema gurgudun bukata kuma tare da nutsuwa domin ka samu ka rayu ka bauta wa ubangiji subhanahu wataala amma ba ka duniya a cikin wato ainihin wato duniya ba to da haka kenan asali abun da aka halittu ɗan adam don shi shi ne bauta shi ne asali da ya kawo ka duniya ka bauta Allah ka ce ka rike shi a Allah ya halitti ɗan adam don ya bauta ma me sa nake neman kuɗi domin in samu abinci don in bauta Allah da kirkin jikina me ya sa nake neman sutura domin in samu nishaɗi bauta wa Allah yadda ya kamata Ya yasa nake neman gida zan da ɗan yi bacci na huta in tashi kuma ya samu ƙwarin gwiwa na bautan Allah ta duk abin da za ka yi amfani da shi a nan duniya wanda Allah ya ce don ka amfani da shi don ka samu ƙwarin gwiwa na bauta amma ba shi sauƙi ka ne ba ai kai ba dabba ba ne dabba ita ne wanda ba ta da aiki sai cin abinci in ka sake shanunka tun da safe har dare suna cin abinci dare ka yi na da so ka dawo da ku ba zan adam ba haka wani shi abinci da nura ne a wajen sa gwargwadon bukata ne kawai amma ibada ita ce dalilin halittan wato ainihin dan adam to sai Allah ta'ala ya ce ni ina son wai ko azurta ni bane ko kuciyar da ni ba wato ba wai na halicce ku kuna bayi na kamar yadda shugaba yake mallakan bayi ba yanzu idan ka je ka sai bawa a kasuwa ka zo ka ajiye shi a gidanka ba kana so maka hidima ne ya je aikin kuɗi ka samu kuɗin ka kashe ko ka kai gona ya maka noma ko ka tara wani kayan kai ɗauko maka kaga kenan kana neman agajinsa kana son ya taimaka maka a wasu abubuwa ya sa ka tara bayi Allah ba ka bane zai ne ci bayan sa ba don su taimake shi bane Allah ba buƙatar taimakon kowa sai dai kai ka nemi taimako wajen Allah ka na abudu wa ka na sayi kai kaɗai muke bauta kai kaɗai muke neman taimakon ka bautan ma in ba in ba Allah ne ya taimake ka ba za ka iya ba dole sai ka nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala shi Allah abin da ya ba a kan wani ya taimaka ba buƙatar wani ya taimake shi wanda in ya tashi na mariyarsa zai ce abu kasance ne sai ya kasance إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول idan Allah ya tashi abunsa zai cewa abun kasance ne sai ya kasance الله haka lamarin Allah kun هو يكون kawai ka tsaya yana ba kun kunu ba kun kawai kasance sai kasance Fai kunun tsarin bayani ne sai ya kasance saboda haka Allah zai buƙaci wani abu da Allah ya zuwa nisan sammai ya cewa Allah ne Ita yake ya halittu sammai da kasai a cikin kwana shida amma yake wa ma masana min duku ba mu gaji ba ba wata gajiya da ta shafe kai da yanka yanki za ka sha wahala da gaji kana neman wanda zai tsaya ka domin ka takaita wa kanka tafiya ko wahala Allah baya bukatar wani saboda haka ya halince su ne don su bauta masa shi kaɗai kada su yi masa abokin tarayya a cikin suratul mulk Allah ta'ala ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine halitta rayuwa da mutuwa don ya jarabe ku waye aikin sai fito. kyau shi ne makasudin halittar kawai ya sa muku rayuwa kuma za ku mutu don a jarraba ku waye aikin sai fi a cikin suratul kafir ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun halitta abin da ke bayan kasa sai ya zama ado kasa duk gidajen nan da hanyoyin nan da street light nan da komi da ka sani na ado da lambu da bishiyoyi duk ado ne na kasa amma an yi ne don a jarrabe mu waye zai fi kyawun aiki waye ibadansa ta fi kyau waye aikin sai fi kyau shi ne makasudin dukkan azun duniyar nan gaba ɗaya ba don ka kalla ka yi sharholiya shi ne nan sai ka wato ainihin bar Allah wata wa ta'ala ka shagala da rayuwar jin daɗi ba ba wannan bane dan jin daɗin dan kaɗan ne ko da ma ka shagala da shi lahira nan ne gidan dawwama sai Allah ta halaye فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون حديث قدسي wanda imam tirmidhi ya rawaito da ibn majah da imam ahmad da isnadi hasan ubangiji ta yana cewa ya ibn adam tafarraq bi ibadati am la sadraka bina ya kai dan adam ka karkade komai ka dinga bauta ne zan ji zuciyarka da wadata wato zan samu ka wadatar zuci kai saboda Allah ta'ala sai Allah ya sa duk abin da ka samu ko dan kadan ne sai zama ya ishe ba ba ka da wani tashin hankali sannan ya ce wa asuddu fataraka zan toshe bukatarka yanzu sai ka kina abu kana bukatan ka ne sannan za ka za ka gane muhimmancin kuɗi ka samu ka biya amma in kwata kwata abin bai zo a rinka ba kai ba bukatan ka bane shikenan Allah ma bai sa maka damuwa akan abu ba wanda sana abun ya dame ka kake da jin raɗaɗin talauci na kana da kuɗi yanzu da kai kaza kwata-kwata ma bai samu maka sha'awa abu to in kana bautan Allah ta'ala ko ba kai ba sai Allah ya sa ka wannan wani yana can yanzu yana sha'awan shinkafa da kaza hankalinsa ya tashi shi bai samu ba ya shiga damuwa kai kuma ma ko a kwakwalwanka wannan bai zo ba kawai dan wake ne da mai da yaki kake so ka samu ko kuma ka same shi shi kake marmari ka kawai kana ci kana jin daɗi shi ko yana ta yana damuwa bai samu ga shi shi yanka za ta zai ta zai ci ba ne rayuwar kenan dan gidan da Allah kore maka ya ishe ka zai inda wani yana araro ka gode biyu wannan bai samu yana cikin damu to in kana bauta Allah ta'ala sai Allah ya kinsa maka da muraka yace amma idan har baka yi haka ba to zai mala'atu sadraka shukulan walan asudda faqaraka zan cika zuciyanka da shagala da shagala da abun duniya ina bukata wannan in ka samu wannan buri na wannan sannan ba zan so toshe kuka talauci na kama kullum kana cikin bukata Allah ya maka arziki amma kana hararo saboda shi ka mallaki ya kai biliyan ɗaya ta ishe ka jin daɗin rayuwar duniya amma kana hararo ga can wani fadin da ya kai biliyan ɗari yanzu kai can kake zo da kai ka buga wannan ka shiga tashin hankali ba ka samu wannan ba kai yau za ka yi zuwa da asibiti wannan shi yake damun ka to kaga kenan talaucin ka ba a toshe shi ba amma wanda bai hararo wannan ba kuma shi kenan shi yana cikin wadata da jin daɗi bangiji ta dace in fa inna lil ladina zalamu tabbar wanda suka zalunci kawunan su da kafirci da shirka da sabon Allah zanuban suna da rabo na azaba mithla zanubi ashabihim misalin rabo na azaban abokanin su wanda suka shuke na al'ummatan da suka gabata adawa da samudawa da sauransu fala yasajidun kafi gaggawa kafi gaggawa wanda suke ganin cewa har yanzu dai azaban har yanzu shiru shiru sun dauka wai sun haye ne Allah ta lafiya abin da ya samu adawa da saboda da mutanen annabin nuhu to kuma yana nan zai same kar ku yi gaggawa yana nan yana zuwa ko a nan duniya ko kuma idan kun je lafiya amma Allah ta'ala ba zai kyale kuma sai ya jarrabe ku kar ku dinga gaggawan azaba kamar da ta yake cewa mun ka bil azabi wa inna jahannama la muhitatu bil kafirin suratul Allah ta'ala yake suna gaggawan wai abu azaba da to kafi sauri sai mutu su wutan jahannama za ta kewaye kafirai za ta ci su ko ta ina ba inda ba za ta koda a cikin su ba saboda haka cewa Allah bai yayi jinkiri da kawo azaba ba shi ka nuna abin da kake a kansa na barna gaskiya ba gaskiya ne. azaban tana nan tana zuwa ko ta zo a nan duniya a fara ɗanɗana maka kafin ta lahira ko kuma a barka kai sharholiya ka a tara maka sai ka ji lahira ka samu naka rabo amma tun da aka halakar da da suka gabata aka azabtar da su to kai ma ba za ka kubuta ba sai Allah ta lafiya fa waidu lil ladina kafaru azaba ta tabbata ga da suka kafo cewa Allah min yawmin min ladhi yu'adun daga ranar da aka yi musu alƙawari ita ce ranar alƙiyama ma'ana azaban kafurai wanda suke ganin a yanzu sun ce albarkacin manzon Allah sallallahu ba a yi musu ita ba ko albarkacin masu iski bifani ba halakar da su a nan duniya ba to azaban ta nan suna jira su a lafiya ranar kiyama ko za ta same su ita ce azaban wutar Shi ne ma'anar wailun halaka azaba wasu ma suka ce wailun wajin fi jahannama don su yi rabbihi da duniya da zaban min haɓe. wani kori ne a wutar jahannama da za a sa duwatsun duniya a cikin kori zai narke za su narke sun saboda azaban wannan kuri to anan za a je a jefa kafurai ranar alkiyawa to da haka idan a yanzu baka ba azabtar da kai ba to kar ka ce ko ka riga ka kudu cewa Allah ko ka riga ka haye ka jira azaba na zuwa ranar alkiyama ba za ka kudu cewa kuma subhanahu su ba wata Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kare mu da karewansa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah malam din ne yake cewa shin malamin wuce da liman a wannan wata na ramadana shi ya fi ko kuma zai mutum ya gama ibadun su yi wuturin shafi da shi kada بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Zance mafi inganci yin witiri tare da liman shi kamar yadda yin sallan tarawihi tare da liman shi wanda suke ganin tarawih a gida ya fi ko da wikiri duka saboda hadisin afdalu salatil mar'i baiki ne ila ba wato sallar da ta fi kowace daraja wacce mutum zai a gidansa in ba farilla ba ne farilla a masallaci na fila a gida to wannan in ba na filan wata rama ba ne haka ne sai a gida ke fi a masallaci amma na filan da ake a wata ramadan kuma a yi a masallaci shi ya fi don maza kuma ya yi a masallaci don ke tare da sahabbai har sau uku nan hudu bai fito ba sai na abubakar umar ya haɗa sahabbai jam'i a masallaci ana yin sallar tarawih sannan kuma maza kuma ya ce man kama ma imami hatta ya sari kutuba da gobe ya daina wanda ya yi sallar tarawih tare da liman har aka gama za a rubuta masa ya kwana na sallah haka za a rubuta masa ladan to idan liman bai yi witiri ba ake gama ba kai ka yi na tarawih sai ka fita kafin witiri ba ne wanda ya gama sallar ba har da tarawih ne ya gama sai a yi sai a yi sai a yi witirin tare da kai shi nan ka samu sa na ɗaya kiyamar da yake da gaba ɗaya kuma ba zai hana in ka tashi da yake wasu na filin ba amma ba za ka mai mai fili ba ko da hadisi zai kai cewa la bi kira da fili da ba a bi biyu a dare ɗaya wannan ke cewa shi malam wasu ya turare yana kare azumi eh, canza sa turare ba ya karya azumi na yi azumi a da ke karya shi abin da ta ci ko kasha ya fi kan ko gurin kai shiga cikin cikin ba turare kan shi ne kawai wannan ba karya azumi Kuna ke cewa malam ne inda matsayin neman gafara da mutane suke yi gabanin don watan ramadana a wani sai ka ga sa a sai shi cewa a gafata musu to ban san wani nasi da ya zo ko wani aikin magabata cewa in mamma ne zo a dinga neman gafara ba amma mutum ne mai gafara ne ba na ganin akwai dai dama in akwai haƙƙin jama'a kanka Allah da zai yafe maka wa amma haƙƙinsa zai yafe maka in ka dage a watan ramadan ba sai kace ga Allah jama'a dole ne wanda zai ya yafe mu sai sun yafe maka shikenan saura tsakanin ka da Allah Allah kuma gafurur rahim ne sai ya yafe maka to ba na gani akwai wanda wani ba a mai da abu wani yayi ko wata ka'ida ko wani abu ba hmm. hadisi ne to ni ban san hadisin ba ba taɓa ganin sabarin hadisi ne to da haka abin da na sani dai wata ramadan wata ne neman gafaran ubangiji ta hada amma akwai zunubin da kuma Allah da zai gafarta maka ba in wani gafarta maka in wani maka ne ya gafarta maka daidai ne ba mai tafiya maka ne ya ban kwana ya ce a yafe masa yafe yafe shi nan an yafe maka kata bi sai ka mutu kayan ka yi shahada ba ce wani a kan alaƙin da mutum ne ke ake bin shi azumi tun bara saboda rashin lafiya kuma tsora shi akan magunguna kuma bai warke ba kuma azumin bana ma ya zo guda biyu kawai ya iya yi to ga dai wancan ɗin na bara ga wani gujewa ne ya ci gaba da shan magani zai iya kaɗan kaɗan ɗin ya sha ya ci gaba da yi daga bayan ya warke sai amma ba a siyarwa sai in an ce ciwon nan da zai warke ba saboda ka ko da zai sha bana ma ya sha ɗin a yana da uzuri amma an yi an yi magani aka yi shekara biyu ba warke ba likitoci suka ce zai ya ka warke ba sai ka kama ciyarwa daga wannan lokacin na bayan shi ma karama da ciyarwa wannan din kuma wanda bakai kai ba shi ma karama da ciyarwa amma in ka samu dama in ka warke kuma sai ka rama illa za ka mutu kuma kafin ka warke Allah da zai kama ka wa domin lalura ne hana ka tabiya lalura ne hana ka azumi ba ra'ayin kanka ne na wanda ke cewa malam wallahi a duk lokacin da na zauna a gaban ka sai ina sha'awar abubuwa guda biyu koyon fatawa da kuma baitoci yake malam wace shawara za ka bani <laughs> eh, wace shawara zan ba su kai je kai karatu shi ne shawara kawai kuma kai ta addu'a ka san shi karatun shi kadai baya yi sai in Allah ya taimake ka to da ka duk kokarin ka don Allah bai taimake ka ba dalili ne wasu abubuwan su biyan zuwa ba idan ne kuma aunu bi da lahi fata fa awwalu ma a alayhi shaytan to da ka in ka cigaba da addu'a sai Allah ya taimake ka lokacin da kake karatun sai abun ya dinga zuwa don ba wayo mutum bane ba dabarar da wani kuma ba kokarin ka bane to da ka kai dai ka iya kokarin ka kai karatu ka Allah ya taimake ka lokacin da aka buƙace shi sai ya zo in ko baka yi za a ba sai ka neman sa ba zai zo ba sai ka je ka kunta da dare sai ka dinga tilasta al'amin ta ba ki ga amsa yin a lokacin ka zallan na kawo kallana da ke ta faɗan haka amma dai yau da gobe mu kira ta addu'a ina addu'a insha Allah za ta mu taimako gidi su ba ta tsara sannan ni ko ba ni ilimi nake da ba ilimi na bai wuce cikin kyau kare ba ka samu da nawa ka nemi ilimi na manyan manyan malama. Sha,